Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 15 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji cewa shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya Sanata Ahmad Makarfi ya bayyana makasudin taron su na kwanan nan. Dama yi wannan taron an shirya shi ne musamman domin a kara ma kwamitin roƙo lokaci A isasshe domin mu sami gudanar da zaɓuɓɓukan shugabanni na jam'iyya. Za kuma a ji cewa ƙungiyar malaman jami'a ta ASU a Najeriya ta bayyana dalilanta na fara yajin aiki. Sannan za a ji cewa hukumar EFCC ta kwato ɗumbin dukiyoyin al'umma a shiyar Oyo, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. ta jama'a assalamu alaikum. Jami'ai a Freetown babban birnin Saliyo sun ce akalla mutane 250 suka mutu sanadiyar zaftarewar kasa da kuma ambaliyar ruwa da suka auku. A ran Litinin yan uwan waɗanda bala'in ya ritsa da su sun yi tattaunan laka domin neman masoyansu yayin da aka tura ma'aikatan soji domin su taimaka da aikin ceton. hotunan da aka saka a shafukan sada zumunta ciki da na bidiyo sun nuna yadda mutanen yankin da lamarin ya faru suna tafiya cikin lakar da ta kai har kirjinsu suna lalaban hanya wannan bala'i da ya faru da safiyar yin ranar litinin ya biyo bayan ruwan sama da aka yi tafkawa ne kamar da bakin kwarya shaidu sun ci hanyoyin yankin da bala'in ya faru sun koma tamkar kogunan laka wani mai magana da yawun kungiyar ba da agaji red cross ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa sun tsamo akalla gawarwaki 312 hukumomi a ƙasar ta saliyo sun yi kiyasin cewa dubban mutane ne suka rasa muhallansu sanadiyar zabtarewar kasar da ambaliyar ruwa jami'an tsaron burkina faso sun kawo ƙarshen faɗan da suka yi da 'yan yakin sa kan da ake tsammanin masu tsatsauran ra'ayin addinin islama ne waɗanda suka buɗe wuta a wani gidan cin abinci a babban birnin ƙasar inda suka halaka mutane 18 suka kuma raunta wasu takwas jami'an sun ce mafi yawan waɗanda abin ya rutsa da su ƙananan yara ne da suka je cin abincin da iyalansu a gidan cin abinci na aziz istanbul wanda fitaccen wurin cin abinci ne na 'yan ƙasar turkiya harin ya faro ne da misalin karfe tara na dare ranar lahadi inda wasu 'yan bindiga suka kutsa cikin gidan cin abincin kan babur suka kuma yi ta harbi na kan mai uwa da wabi jami'an tsaron ƙasar sun mai da martani akan 'yan bindigar inda suka kwashe kusan lokacin daren suna musayar wuta lamarin da ya kai ga hallaka 'yan bindigar biyu sannan aka kubutar da sauran waɗanda aka yi garkuwa da su akalla biyar daga cikin jami'an tsaron ƙasar ta burkina faso sun samu raunuka majalisar ɗinkin duniya ta ce wasu 'yan bindiga sun kai hari akan wani sansanin dakarun ta a timbuktu da ke arewacin mali inda suka kashe mutane bakwai jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu masu gadi 'yan asalin ƙasar tamali da wani jandarma da kuma wani ma'aikacin kwantiragin ƙasar da ke aiki a ofishin majalisar ɗinkin duniyar sun kuma ce dakarunsu su ma sun kashe mahara shida a wannan hari da aka kai da tsakar ranar litinin harin ya kuma biyo bayan wani makamancinsa da aka kai ne a jiya litinin inda wasu mutane dauke da makamai suka buɗe wuta akan dakarun musa duniya da na mali a garin juwensa da ke tsakiyar ƙasar wannan hari ya yi sanadin mutuwar sojan wanzar da zaman lafiya na majalisar guda da kuma wani na mali ɗaya babban sakataren masu ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da waɗannan hare-hare yana mai cewa hare-haren sun faɗa cikin jerin laifukan yaƙi a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa To fa'a a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ciciki masu ra'ayin fifita fararen fata waɗanda suka shirya gangamin ranar Asabar a birnin Charlottesville da ke jihar Virginia inda ya kwatanta wariyar launin fatar da suka nuna a matsayin shiɗanci. A karin farko tun bayan barkewar rikicin shugaba trump ya kama sunayen masu nuna wariyar launin fata da suka hada da masu ra'ayin 'yan nazi da kungiyar masu yin amfani da mummunan karfi wajen nuna fifikon fararen fata ta ku klan da kuma masu ra'ayin fifita fararen fata da ake kira white supremacist shugaban ya kuma sha alwashin cewa duk wanda yake da hannu a tashin hankalin na nuna wariyar launin fata da ya faru a charlesville zai fuskanci fushin hukuma trump ya kuma kwatanta rikicin na charlesville a matsayin nuna ƙiyayya ta ban mamaki da rashin rungumar kowa da kowa ta hanyar tada husuma waɗannan kalaman na trump sun biyo bayan kausar sukar da ya fuskanta daga ɓangarorin siyasar ƙasar saboda ƙin kama sunayen waɗannan ƙungiyoyin tun a tashin farko Firayim Ministan Japan Shinzo Abe ya ce shi da shugaban Amurka Donald Trump sun amince cewa dakatar da Koriya ta Arewa daga harbin makamin nukiliya shine zai zamanto batu mafi mahimmanci da za su sa a gaba. Shugabanni biyu sun cimma wannan matsayace yayin wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho a yau Talata a kamar yadda Firayim Ministan na Japan ya tabbatar wa manema labarai a birnin Tokyo. Wannan zantawa da shugabannin biyu suka yi na zuwa ne yayin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce zai dakata da shirinsa na harbin makamai masu linzami akan yankin Guam. wanda mallakin ƙasar amurka ne da ke yammacin tekun pacific a yau talata kamfanin dillancin labaran ƙasar na koriya ta arewa kcna ya roto cewa shugaban ƙasar kim ya karɓi wani rahoto daga dakarun ƙasarsa wanda ke ɗauke da tsarin yadda za a kai hari a guam mai ɗauke da kayayyakin sojin amurka rahoton ya kuma nuna cewa shugaba kim ya ce zai sa ido ya ga irin take-taken amurka na wani tsawon lokaci kafin ya yanke shawara kan shirin kai harin. labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji shugaban jama'iyyar PDP a Najeriya sanata Ahmad Makarfi ya bayyana makasudin taronsu na kwanan nan da kuma makomar jama'iyyar a hirarsa da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari inda makarfin ya fara da bayyana dalilin taron. Dama ai wannan taron an shirya shi ne musamman domin a ƙara ma kwamitin roƙo lokaci a isasshe domin mu sami gudanar da zaɓuɓɓukan shugabanni na jam'iyya kamar yadda tsarin mulkin jam'iyya ya shimfiɗa saboda a lokacin da kotun koli ta yanke shari'a babu lokaci wanda za mu iya yin haka saboda akwai ka'idoji wanda wasu ka'idojin na namu ne na jami'a wasu ka'idojin kuma na doka ne na zabe na ƙasa baki ɗaya wanda ba za ka iya gudanar da su ba idan ba ka bi wannan tsari ba dakin dakin wasu abubuwa da aka ga mahimmai an gabatar da su a wannan wajen taro inda na farko aka jaddada ah, rushe bangarori da muka yi a jihar anambra kuma aka rushe shugabanci daga ward zuwa local government da jiha na wasu jihohi guda bakwai kuma aka jaddada zaben na sauran jihohin da ba su cikin wannan rukuni domin karfafa cewa su zababbu ne kada yau ko gobe ko jibi ka ga wannan ya je kotu wannan ya je kotu yana kai karin da take shi ma jam'iyya tuwa kwarya. menene ya sa aka tsitsince wa'annan jihohi tunda a lokacin kusan tare aka yi zaɓukan me dalilin rushe su to eh, nan ne akwai ja in ja eh, na shari'o'i wasu wannan bangaren ya je wata kotu ya sami eh, shari'a cewa shi ne wani bangaren ya je wata kotu a ce shi ne wani bangaren ya je kotu a ce shi ne don duk ka tara kowa yana da sakamakon shari'a wanda ya ce shi ne kuma ba abin da ba a yi ba domin a surunta su kowa yana ganin yana da shari'a hannun shi to kamar yadda kotun koli ta yanke a mu cewa duk abin da wannan babban taro na ƙasa ya zartar ya zauna kuma ba abin da zai kankale shi sai jami'a ta ga tana da ikon dukansu ta sauke su kuma yaushe ne aka zabe su ka ji labarin da ake cewa ba wani abu ya sa wai aka rushe waɗancan jihohi ba illa ana ganin akwai mabiyan tsohon shugaban da kuka dinga ja in ja sharif da wata jihar da zaka ce ba waɗanda suke goyi bayan sharif sai dai ka ce hala a wani jihar sun fi yawa ko ba haka ba amma ba wani <laughs> wata jihar da zaka ce ko mutum goma ne ka ce ba su yi ra'ayin shi ba amma ko rahoton da sharif ya gabata a kwamitin zartawa akwai jihohi bakwai da suke da rikici da ya nuna cewa a sake zaɓuɓɓukansu saboda wasu daga cikin bakwai nan mun riga mun warware to amma bacin wannan rahoto akwai kuma wasu da rikicin su ya bullo aka samu rikici irin wannan saboda ka shi yasa aka faɗaɗa ya kai ga haka da yawa suna ta magana cewa kila wata uku za a kara ma kwamitin ka sai aka ji an kara wata hudu wasu kuma suna ganin aiko wata hudun ma ba za su isa ku iya gudanar da zaɓe na ƙasa ga wannan kalubale na wa'annan sabbin jihohi da ake so a gyara guda bakwai ba iya kake ganin wannan lokaci da kuma aikin da ke gaban wannan kwamiti naka za mu iya ko wata uku ne za mu iya abin da ya kawo aka kara ya kai wata hudu saboda zaben anambra zai zo daidai da lokacin da mu. zai kare saboda ba zai kasance muna zaben shugabanni na ƙasa kuma muna kokon yadda za mu ci zaben anambra ba dole muka yi la'akari da wannan aka ƙara ya kai wata hudu maimakon wata uku amma muka mutum riko ba mu ce ga ra'ayinmu babu mu ko a ta wannan taro ba ɗaya cikinmu da ya ce uffa saboda ba mu muna neman wani abu ne ba ba muna neman zama ne ba aiki ne duk yadda shugabannin jami'a suka ga shi ne ya dace abin da aka bamu da shi za mu aiki ina makoman kwamitocin nan da ka kaddamar na waɗanda za su kula da sulhu da sauran kwamitoci har guda uku mabambanta eh, kwamitoci na jami'a ne ba na ahmed muhammad mukalfi ne ba saboda kuma muna nan ko ba nan za su ci gaba da aikinsu wasu na magana sulhun nan naku akwai abubuwa a ƙasa an ji kuna cewa a kira hadda waɗanda da suna jam'iyyar suka bari waɗanda suka rike mukamai wani haske kuke gani a gurin mutanen da ake ganin sun guje kuda to tun da ba ni cikin kwamitin ai kaga ba zan iya cewa ba amma ni dai abin da na sani daga jita-jitan da nake ji masu neman su dawo jam'iyyar pdp na da yawa wanda ma ba su taɓa yin pdp ba suke neman su shigo ta suna da yawa lokaci zai nuna ba ku tsoron kada a zo a yi taron da za a zo a samu matsala daga baya to ai kaga mu jam'iyya ce apc kuma kawance ce saboda haka wannan wannan wannan ba zai wannan illan da kai magana ba za ta shafe mu a PDP ne motar siyasa ce ban koma wada da dangina To a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton ba Mahmud Ibrahim Kwari ba kamar yadda in faɗa da farko. To kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. Ina kuke ‘yan uwa na ku saurara yau zambi. ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya. Ni buri na mu so juna mu zauna lafiya. Mu bar gaba idan mun gane don Allah mu girmama juna. kira ga masu mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada ai shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana. masu mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada ai shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana. sani mu zaman ma'adin kule duk irin rikicewar zamani wata rana za mu samu abin da muke burin gani ga yau najeriya a sahun manya mu dai muke da su dan sai in gaya muku su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun ɗauda na sani kuma ke ce alasa buga na batuna. da su dan sai in gaya muku su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun ɗauda na sani kuma ke ce alasa buga na batuna. wannan haka ike kuma bari mu kada babban birnin tarayyar najeriya abuja mu ji karin bayani game da wato yajin aikin da kungiyar malaman jami'a ta asu ta fara madina dauda gare ki kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa da Profesa biodun ogunyemi muke shugabanta ta ba da hujjojin shiga yajin aikin kamar haka the federal government signed an agreement with asu on the following issues fund for revitalization of the university system amounting to 1.3 trillion in six years. Biodun Ogunyemi ya ce tun shekara 2009 ne kungiyar ta shiga wata yarjejeniya da gwamnatin Najeriya inda ta amince cewa za ta saka naira triliyan 1.3 a fannin ilimin jami'o'i domin inganta su. amma ya zuwa yanzu naira biliyan 200 ne kacal gwamnati ta bayar. Ogun Ogunyemi ya ƙara da cewa jami'o'i da malamansu sun zama abin tausayi a ƙasa. Wani yunkuri suka yi ne na ganin sun samu biyan bukatun nasu jigo kuma tsohon shugaban ƙungiyar ASU ta ƙasa Dr. Nasiru Isa Fage ya yi ƙarin haske. A shekara ta 2011 da kuma ta 2012 da kuma ta 2013 duka mun yi ta ƙoƙari mu jawo hankalin gwamnati yadda za a aiwatar da wannan yarjejeniya to amma ba mu kai gagaci ba. A wani hali ne jami'un, a wani hali ne jami'un suke ciki a yanzu? Dr. Usman Abdullahi Manu, malami ne a jami'ar Abuja. Su kayan aiki na karatu da wajen karatu da kuma a tabbatar da cewa yaran nan Kwai waɗansu na'urori na karatu a tabbatar da cewa suna nan a ƙasa kafin shi malami ya iya baya da abin da ya kamata. faduwar darajar ilimi a ƙasa to lalle tabbas lalle a eh, ƙasa za ta faɗi idan dai gwamnati bata lura ta dawo ta duba ta ciza ta hura ta tabbatar da cewa waɗannan ɓangaren to gaskiya dole a samu matsala na yi ƙoƙarin samun ɓangaren gwamnati inda na yi tattaki zuwa ma'aikatar ilimi ta ƙasa amma ƙoƙari na ya ci tira madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadaban haurewa, hanyar bullewa. Mu nemi ilimi gwadaban ɗorewa, ah, mu nemi ilimi alfaharin Wannan haka yake kuma a gaida Madina yanzu kuma bari mu kada birnin Badin inda hukumar EFCC ta ce ta kwato dukiyoyin al'umma da dama. Hassan tambol gare ka. Hukumar hana zarmiya da babakere da dukiyar jama'a ta Najeriya EFCC shiyar jihar Oyo ta ce ta kwato kimanin naira miliyan ɗari uku a cikin watanni hudu da sun gabata. Mataimakin shugaban hukumar EFCC shiyar jihar Oyo, Mr. Kazim Hussaini ne ya shaida wa taron manema labarai hakan a Ibadan. We have internet fraudsters, bank frauds, general investigation. Eh? Mr. Kazim Hussein ya ce sun kwata kuɗin ga masu harkar yanar gizo, zamba a bankuna, wajen binciken gama gari da rikicin filaye da yawa da aka yi zarmiya a cikinsu. Mr. Hussein ya ƙara da cewa a cikin watannin nan hudu sun sami ƙararraki ɗari hudu da talatin kuma sun yi kame-kame har sau ɗari biyu. Kana ƙararraki hamsin na gaban kotuna ya ce yaƙi da zarmiya da rubda ciki da dukiyar ƙasa ya rataya ga dukkan 'yan ƙasa ba wai hukumomi komi ba kawai. Kasim Hussein ya yi kira ga 'yan jarida da su haɗa kai da hukumar EFCC wajen ilmantar da jama'a a game da illar zarmiya da shan kwana da dukiyar ƙasa wanda ke yi wa tattalin arzikin Najeriya tu'annati. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. gaida na tambuwal yanzu kun bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda Sula Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar. Za mu soma sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Loitan wacce ta ruwaito cewa hankalin maza ya tashi bayan da aka fara ganin alamun shugaban kasar Nijar na shirin yi wa gwamnatin sa garan Bawul. a tsakiyar watan agustan kowace shekara ne isuhu muhammadu ke zuwa garin su hutun ƙarshen shekara kuma ya saba ɗaukar wasu muhimman matakan tafiyar da al'amuran mulki daga can ƙauyen na ɗan daji saboda haka akasarin shugabannin jam'iyyun ƙawancen da ke mulki suka firgita domin ana ganin shugaban na da niyyar rage yawan ministoci a sabuwar gwamnatin da zai kafa daga mambobi 43 zuwa 30 sannan za a yi la'akari ne a wannan karan da cancantar mutum ba wai dalilan siyasa ba in ji jaridar lutan yayin da le nouveau republican ke cewa ba ta ga abin da jam'iyyun kawancen mrn suka tsinana wa gwamnatin mai ci ba daga cikin jam'iyyu sama da hamsin da ake kirarin sun goye da bayan ɗan takara muhammadu isuhu a zaben da ya gabata kalilan ne daga cikinsu ke da magoya baya saboda haka jaridar ke ganin su tamkar taron karnukan tanko su ma sun yi ta caccakar manufofin shugaban a lokacin wa'adin mulkinsa na farko dalili kenan da wasu 'yan nishar ke mamakin yadda aka yi suka rikide suna buga masa ganga lissansu de listuwar na cewa jam'iyyar mnsd nasara ta fara yunkurin sake komawa matsayin da take da shi a shekarar 2011 bayan da aka shafe lokaci mai tsawo harkokin jam'iyyar suna tangal-tangal ko da yake wasu na cewa bakam ne mnsd ta yi ma'ana ja da baya ba tsoro ba jaridar ta kara da cewa shugaban jam'iyyar sayin umaru bai jima da dawowa daga umara ba inda ake kyautata zaton ya yi ta zuba addu'o'i ko kuma ya yi amfani da wannan bulaguro don tantaunawa da abokan hulɗarsa na siyasa makarkare da jaridar lanketar wace ta ruwaito cewa wani binciken hukumar santif ya bankaɗo wata ƙungiyar masu halitta kudaden haram da ke laɓewa bayan ayyukan wani kamfani suna hada-hadar maƙudan kudade a bankuna ko da yake jaridar ta rufe sunan wannan mutum da tuni ke hannun hukumomi bayanai sun ce asusun banki kimanin tara ne ya buɗe a bankuna shida da ke nan nijar inda shi da wasu danginsa suka yi ta juya dubban miliyoyin sefa tsakanin yamai da sauran jihohin nijar zuwa wasu ƙasashen waje bincike ya gano a baɗimi ana kwatanta ana harkokin kasuwanci ko cuwacuwar man fetur saye da sayar da gidaje amma kuma a zahiri harƙalla ce ake yi da wasu gaggan 'yan ta'adda waɗanda tun jimawa majalisar ɗinkin duniya ta saka ƙungiyarsu a sahun haramtattun ƙungiyoyi in ji lanketer sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Kwa yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum da farko sunana aminu mai shayi na garin garbace da karamar kuma ta balija ta raba tarayyar najeriya da farko muna jajanta wa al'ummar babban birnin freetown na kasar saliyo dangane da wannan ibtila'i na zabtarewar kasa da laka da ta rufe al'umma ta kuma halaka da dama daga cikinsu da fatan allah ubangiji ya kawo ƙarshen wannan lamari ya kuma jikan wanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suka samu raunuka kuma allah ya ba su lafiya da fatan kasashen duniya da kungiyoyi za su tallafa wa waɗanda wannan iftila'i ya fada musu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa American suya daga Kebbi Najeriya. Ina ƙara addu'a ga shugaban ƙasar mu Najeriya Muhammadu Buhari Allah ƙara ba shi lafiya. Duk wanda ya da hannu gaba shugaban ƙasa illa in dai dan arewa ne zai gani ga kansa. mai magana musa shehu inusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya wannan mataki da gwamnatin najeriya ta ɗauka a kan koran wasu ma'aikata da rufe wani kamfanin ma'adinai a jihar bulato wannan mataki ya yi daidai a gaskiya duk wanda yake so ya kawo mana zalunci a cikin al'amarin talakan najeriya muna faɗa da shi kuma muna yaki da shi assalamu alaikum biyar mai magana umar musa lero karamar hukumar sandan jihar katsina tarayyar najeriya muna so mu fara daddadawa duniya cewar har yanzu muna son jana muhammadu buhari a matsayin shugaban kasa har gobe saboda haka duk masu cewa ya sauka ko wani ku iyawa to wannan suna shirye su ne kawai saboda ai ka'idar abin da dokar da ta fara in za a shugaba za ta yi ya riga a cika ta saboda kamar ta haɗu shugaban kasa ɗari biyu da ɗari To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice. ta ibrahim jami'ai a firinta babban birnin saliyo sun ce akalla mutane 250 suka mutu sanadiyar zabtarewar kasa da kuma ambaliyar ruwa da suka auku a kasar a ran litinin yan uwan waɗanda bala'in ya ritsa da su sun yi tattaunan laka domin neman masoyansu yayin da aka tura ma'aikatan soji domin su taimaka da aikin ceton hotunan da aka saka a shafukan sada zumunta ciki har na bidiyo sun nuna yadda mutanen yankin da lamarin ya faru suna ta tafiya cikin lakar da ta kai har kirjinsu suna laliban hanya jami'an tsaron burkina faso sun kawo ƙarshen faɗan da suke da 'yan yakin da ake tsammanin masu tsauraran ra'ayin addinin islamu ne waɗanda suka buɗe wuta a wani gidan cin abinci a babban birnin ƙasar inda suka halaka mutane 18 suka kuma raunata wasu takwas jami'an sun ce mafi yawan waɗanda harin ya ritsa da su ƙananan yara ne da suka je cin abinci da iyalansu a gidan cin abincin na aziz istanbul wanda fitaccen wurin cin abinci ne na 'yan ƙasar turkiya harin ya faru ne da misalin karfe tara na dare a ranar lahadi inda wasu 'yan bindiga biyu suka kutsa kai cikin gidan abincin a kan babur suka kuma yi ta harbi na kan uwa da wabi majalisar ɗinkin duniya ta ce wasu 'yan bindiga sun kai hari akan wani sansanin dakarunta a timbuktu da ke arewacin mali inda suka kashe mutane bakwai jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu masu gadi 'yan asalin ƙasar ta mali da wani jandarma da kuma wani ma'aikacin kwantaragi a ƙasar da ke aiki da ofishin majalisar ɗinkin duniyar sun kuma ce dakarunsu su ma sun kashe mahara shida a wannan hari da aka kai da tsakar ranar litinin harin ya kuma biyo bayan wani makamancinsa da aka kai ne a jiya litinin inda wasu mutane dauke da makamai suka buɗe wuta akan dakarun majalisar ɗinkin duniya to masu saurare da wannan muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma mahmud lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salama abo da injiniyar mu ta wannan lokacin wato hajiya zainab abdulrahman ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai an jima. thank